أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين ba ta ɗan uwa ina yi mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau sha hudu ga watan ramadan hijiran manzo sallahu alaihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da wanda ya daidai da uku ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida miladiya yau ranar talata Allah madaukakin sarki ya sace haɗa mu a wannan masallaci namu na markaz ikra a nan fanat gawaki zaria rod domin ci gaba da karatun tafsiri namu na alkur'ani mai girma wanda muke yi a wannan wata mai alfarma idan ban manta ba har yanzu muna cikin suratul an'am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 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرقون sarki ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadi shine kuma mai rinjaye akan bayinsa wa yursula alaikum hafaza kuma yana aiko masu tsaro a gare ku hatta idza jaa ahadakum al-maut lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan ku tawaffatu rusuluna sai manzanninmu su ɗauki ranta wa hum la kuma su ba ta sakaci thumma ruddu ila Allah sannan a mayar da su zuwa wajen Allah wanda shine ubangijinsu na gaskiya ala ku saurara lahul hukumu dukkan wani hukunci nasa ne wa huwa asra'ul hasidin shine kuma mafi gaggawan masu yin kikaji Allah ya ce a nan gun yana ƙara tabbatar da ikonsa ya ce wa huwa ta'ala shi ai ubangiji madaukakin sarki alƙahiru fauka ibadi shine mai rinjaye shine mai iko akan dukkan komai kuma komai yake yana risuna mishi dangane da girmansa da kambabarsa akan dukkan komai na aka yake zartar da abin da ya nufi kuma mashi'arsa ta shafi komai da kowa ba wanda yake mallaka al'amarin wani abu sai shi Allah kuma ba wanda yake motsi sai da saninsa kuma ba wanda yake zama ɗan kurum sai da saninsa tare da wannan wahuwar fahimu fauka ibadi ubangiji madaukakin sarki ya ta bayi mala'iku waɗanda suke tsare su imma dai waɗanda suke tsare su wanda suke tsare jikunansu kuma suke tsare ayyukan shine wa yunsu da alaikum hafaza ai Allah madaukakin sarki ya sanya mala'iku suna tsare jikunan mutane kamar yadda a wani waje yake lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah akwai wanda ubangiji madaukakin sarki yake sanyawa a bayan ku a gaban ku wanda suke kiyaye ku dangane da al'amarin ubangijin madaukakin sarki waɗannan mala'iku su ne in kana bacci kana tafiya tana komai suke tsare ka to da yawa zaka ga mala'ikun ne yanda zaka san kana bacci suna tsare dan adam yanzu zaka kwanta bacci ka kwana ka wuni kana bacci wani kwaro ba zai shiga hancinka ba wani kwaro ba zai shiga ka ba to amma yanzu da a ce gawa ce aka ajiye yanda masu tsaron nan Allah ya ɗauke su daga jiki kana ajiye ta ana yanzu zaka ga kwari suna shiga hancinta suna shiga kunnuwanta to me yasa kai in ka kwanta ga idan ga hancinka a buɗe ga ka a buɗe wannan kan ba sa shiga domin Allah ya sanya mala'iku da take tsare ka inda kana da rai ba za a bar wani ya shiga ba to haka yake tsare ka daga haɗarurruka yanzu da za a faɗa ma haɗarurrukan da Allah ya tsare ka wanda baka sani ba wanda kwata-kwata baka saboda baka san za su faru ba ba su faru ba shi yasa baka san su ba wanda da Allah ya faɗa ma yadda yake tsare ka daga haɗarurrukan titi daga haɗarurrukan rufowar gida daga haɗarurrukan abubuwa da yawa wanda sai ka wuce abin ya faru sai abin da Allah yake kaddara wanda kaddara ka ce zai sa ya same ka kashe Allah yana turo mala'iku wanda suke kiyaye da tsare jikunan ko kuma ubangiji madaukakin sarki yana kira yana aiko mala'iku waɗanda kuma suke kiyaye ayyukan suke kididdige duk abin da muke aikatawa da abin da muke faɗa Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun hakika tare da ku akwai masu kiyayewa wasu masu alfarma masu karanci masu rubutu sun san duk abin da kuke aikatawa إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال عيد ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب حفيظ ba abin da mutum zai rubuta zai faɗa ko ya aikata tafi akwai mai kiyayewa ko mai rubutawa ubangiji madaukakin sarki ya sanya mala'iku suna bin mutane suna rubuta duk ayyukansu suna rubuta duk abin da suke aikatawa da abin da suke faɗa wannan zai bayu ne akan kenan in har ka san cewa akwai mala'iku tare da kai to za ka kiyaye dokokin Allah za ka kiyaye ba ko ta magana ba ce ba in ka fito za ka furta ba kowane aiki ne kamata da kai ba tunda ka san akwai mala'ikun da suke tafi da kai yau da a ce ka san an sa ma security dss ko ɗan sanda yana bin gari inda ka to za ka yi san kwarai ba za ka aikata laifi ba yanzu a ce ma ai ga wani ɗan sanda yana bin kuna tafiya da shi yana kallon duk abin da kuke to ba za ka yi sako ba ba za ka aikata laifin da zai kama ka ba to sai Allah ya gaya mana cewa akwai mala'iku da suke tare da kai wanda suke rubuta ayyukan da suke faɗa to ya kamata ka ji kunyar waɗannan mala'ikun kuma ka ji kunyar ubangiji madaukakin sarki kiyaye duk abin da kake furtawa ka kiyaye duk abin da kake aikatawa wannan shine amfanin a sanar da kai cewa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wannan shine amfanin a tsayar da kai a sanar a tsayar a sanar da kai wani sai Allah ya ce hatta idza jaa ahadukum al-maut tawaffatu rusuluna har sai lokacin da manzanni mutuwa ta zo ma ɗayanku wato lokacin ajalinsa ya cika sai Allah ya wakilta mala'ikun da ake wakiltawa su zo su ɗauki rai ibn abbas ya ce malakul mautu shi wannan malakul mautu din mala'ikan mutuwa yana da abokan wanda yake tahowa da shi mataimaka wanda take ɗaukar rai wanda idan mala'ikun nan suka zo za su matso rai tun daga tafin kafarka suna matso shi suna matso shi suna matso shi har sai ya kai hulqum makogwaranka sannan sai mala'ikun malakul maut kuma sai zo ya cire shi ba kenan ayoyin baki ɗaya da suke magana wani waje a nan ga ya ce mala'iku ne da yawa za su ɗaurar mu a wani waje ya tawaffahu malakul maut mala'ikan mutuwa ne yake ɗaukar rai a wani wani Allah da gaske ya ce shi ne yake ɗaukar rai Allahu ya tawaffa al-anfus hina ha kaga ubangiji madaukakin sarki ya ce shi yake ɗaukar rai shi yake kashewa kuma nan ya ce mala'iku ne suke ɗaukawa kuma a can ya ce malikul mauti yake ɗaukawa to shi yasa sai malamai suka rarrabe dukkan wannan abin da aka faɗa Allah sai sarki shi yake ɗaukar rai shi ya sanya lokacin sai ba shi yake ba da izini in yanzu ko sarki ko gwamna ya zo cewa security ku tafi da wannan za a yi gwamna ya tafi da shi ko gwamna ya yanke ma hukuncin kaza amma kuma ba shi ya yanke ba to shi yasa da yake Allah ne yake ba da izini sai to shi ne yake kashewa su kuma mala'ikan mutuwa mala'iku kuma da yake a nan suke ɗauka su aikin su in sun zo su ta rai in su ta ta shi su ta ta shi su ta ta shi har sai sun zo daidai makogaro sai kuma mala'ikan mutuwa ya zo ya ɗauka shi yasa Allah ya ce wa hum la yufarriqu su wa'annan din masu kiyaye ran mutum su ɗau ransa ba ta sakaci sun kiyaye lokacin sun kiyaye tayin din ba sa daga kafa lokacin ko da sakan ɗaya bai yi ba su ko kuma bayan su jikinta sakan ɗaya baya Allah madaukakin sarki zai aiko su su ɗauki ran mutane ya Allah sun maruddu ila Allah sannan bayan an ɗauki ransu ajalinsu su ya fita sannan sai a mayar da su bayan mutuwa wajen ubangijinsu a rayuwarsu ta barzahu abin da ya yi tun daga nan mutum zai gane in alkhairi ya aikata ya gan shi in sharri ya aikata ya gan shi maulahumul haq wanda ne maulansu na gaskiya maulahumul haq shi sa malami suka fassara maulahumul haqqa bi ma'ana ubangiji maɗaukacin sarki shine mamallakin su mai gudanar da al'amuransu domin maula tana zuwa da kalmomi ta zo da yawa alkur'ani tana zuwa a kun nasu mataimaki Allahu maulan lalina amanu kaga nasiruhum wa mu'ayyiduhum ne taimakon su ko mai karfafa su a nan kuma maula abinda take nufi a nan gun maula gumul haq shine khaliqu mahalicinsu ma mallakinsu ko mai sarrafa al'amuransu na gaskiya su koma zuwa wajensu hadisai da yawa sun faɗa mana yadda ubangiji maɗaukacin sarki yake turo mala'ikun nan su ɗauki ran mutum imamu ahmad ya fitar hadisi manzala sallallahu alaihi wa sallam yace innal mayyita tahduruhu malaika fa idza kana ar-rajulu salihu idan mutum ya zo zai mutu mala'iku suna zuwa mashi idan mutum ya zama to na kwarai ne qalu ukhruji ayyatu an-nafs tayyiba sai su ce fito ya ce wannan rai wadda take mai tsarki kanat fi jasadi tayyib wanda take cikin jiki tsarkake ukhruji hamidatan ki fita ana gode miki wa abshiri bin rauhi wa raihan kuma ana miki bushara da aljanna da wani arziki mara yankewa wa rabbin ghairu ghadban da ubangiji wanda ba mai fushi a kanki ba talata za mu yuqalu laha zalika hatta ba za a gushe ba ana faɗa mata wannan tun daga lokacin da mala'iku suke tatsoron daga tafin kafa suna tatso shi suna tatso shi mala'iku kuma suna faɗawa mamacin salihi wannan magana ثم يعرض biha الى السماء lokacin da suka zo hulkun mala'ikan mutuwa shi kuma ya ɗauki ran sannan sai ya hau da shi ita sama fa laha ya nemi a buɗe fa man hada a ce wa ta zo da shi fa yuqalu fulanin wane ne ran wane ne sai qalu marhaban bin nafsi tayyiba sai mala'ikun saman ta farko wanda za su buɗe sai su ce madalla da rai wadda take tsarkaka kana fi jasadin tayyib wadda take cikin jiki tsarkake udkhulu hamidatan wa abshiri bi rawhin wa rayhanin wa rabbin ghayri ghadban ki fita kina ne wannan wadda kike cikin jin daɗi da aljanna da arziki mara yankewa da ubangiji da ba zai hana wanda ba mai fushi ne ba a gare fala ta za mu yi zalu yuqalu laha zalika hatta yuntaha biha ila sama'in lati biya allahu azza wa jalla ba za a gushe ba mala'iku suna ta faɗa maka wannan suna ta wannan wannan sai ka wuce sama na ɗaya har sai ka je sama ta bakwai ana ta faɗa wannan rai kaga wannan girma ne ɗaukaka ce a ce duk mala'iku suna ma wannan gaisuwar suna ma wannan albushir suna tabbatar ma da cewa ka bauta wannan da zarar fa an ɗauki ranka ma kafin a dawo a kai ka kabari abin ne a dawo da ranka ake ta wannan sha'anin kana samun hope da confidence cewa abin da kai a duniya abu ne mai kyau amma wa idza kana rajulu sau idan mutumin banza ne kafiri ne munafiki ne mummuna ya aikata munanan ayyuka kazamai fadin sai a ce da shi ukhruji ayyatu annabtul khabitha fito ya ki wannan mummunan rai kazantacciya kanar fi jakadil khabith wanda kike cikin kazamun jiki mai doyi ukhruju ganimatan ki fito kina mai abin zargi wa abshiri bi hanimin wa ghassar kuma ana miki bushara da wani tafashashen ruwa da wani abinci wanda mai kaya wanda idan mai sassoke makogwaro mai fata shi ya fata gangan cikin ciki idan an haɗe shi wa akara min shaklihi azwaj fala tazalu yuqalu laha zalika hatta takhruj wanda dukkan irin wannan abincin duk wanda aka kawo irin wannan shakalin kowane abinci arna zai ma a jikinsa to ba za a kushe ba ana faɗa mala'iku suna faɗa ma wannan har a fitar da rai kuma yi uradu biha ila sama sannan a tafi da wannan rai a nemi a buɗe ƙofa a ce man haza sai a ce kula Wani ne muka kawo da shi sai mala'iku su ce la marhaban bin nafsil khalifa ba a mara da wannan mummunan rai kazantacciya kanat fil jasadi khabith ta kasance cikin kazantaccen jiki irji zanima kuma yake an rufe sama ba zai zo sama ba kana abin da fa innahu la yusau laka laki abwabu sama ba abu da wannan ran kofofin sama fa tursalu min as-sama'i thumma tasiru ila al-qabr anan mala'iku za ta sake ta su ma ba za su ƙara sun hayo da ke lafi lafiya amma daga nan za su sake ka ka su matafiru ila alƙabari sannan a tafi da mutum ƙabari fa yuji lasu rajul salih shi kuma rai mutumin da yake nagartacce sai a zaunar da shi bai ba lahu mithlu ma qila fil hadith al awwal sai a faɗa mishi irin abin da aka faɗa mar a farko shi ma na bi mummuna a faɗa mar abin da aka faɗa mar a farko duk wannan manzala sallallahu alaihi wasallam yana babu labari ne don mu shiga taitayi san cewa akwai lokacin da za a yi waɗannan ababe za su bayyana a cikin kowane ɗaya daga cikin mu dole dai za a zo ɗaukar ranka kuma dole ka kasance cikin ɗayan biyu ko dai rajulun salih ko rajulun su rajulun salih shine wanda ya bi Allah ya bi umarnin Allah ya haƙuri da bin Allah sai haƙuri da bautar Allah da yi dukkan wata shirka ko bid'a ba ko munafunci ba sun marudu sannan a mayar da su halittu ga baki ɗaya ilallah zuwa wajen Allah ranar tashin alkiyama domin ya musu hukunci قل wal akhirin la لمجموعون ila ميقات يوم ma'lum. yasa ubangiji madaukakin sarki yace da na farko mutane da na ƙarshe dukan su za su haɗu a wannan wajen a wajen ubangijinsu wajen miƙati inda za a tsaya a wata rana sananniya wa hasharnahum falam nuqabil minhum ahada Allah madaukakin sarki ce za mu tashe su gabaki ɗaya ba za mu bar kowa ba kowa sai ya taso maulahu min haqq wanda ubangijinsu ila maulahum al-haq kenan zuwa ubangiji su na gaskiya wanda ya dubunci al'amarin su na kaddara da da hikimarsa ya zartar da abin da ya so a rayuwarsu sannan ya dubunci al'amarin su ya dubunta musu umarninsa da hannunsa ya aika musu manzanni ya saukan musu da littattafai to yanzu an dawo da su wannan majibancin sakamakon su wanda zai musu hukunci wanda zai tabbatar wa wanda ya aikin alkhairi da abin alkhairi zai azabtar da wanda ya aikata sharri da mummunan aiki shi yasa Allah madaukakin sarki yace ala ku saurara lakul hukum hukunci na shi ne shi daya a lokacin ba wani wanda zai zo ya ma ya yi shiga geniya ya tsaya ma Allah ne matukacin sarki zai yi hukunci kuma hukuncin da zai yi abin da ka aikata wa huwa asra'ul hasibin kuma kakka ɗauka cewa wai taron biliyoyin mutane tun daga na farko na karshe za a musu hukunci wani lodin shari'a za a tsaya a yi tajjira a shi ne mafi saurin masu yin saboda cikakken iliminsa da kiyaye ayyukanku da kuma abin da ya riga an tabbatar da aikin alahul mahfuz sannan mala'iku sun rubuta a cikin littattafai kuma gashi sun zo da su wannan bi Allah yana ba mu labari cewa matukar shi yake ɓanta da halitta da gudanar da halitta matuƙar dai shi ne mai rinjaye a kan ba shi yake kula da dukkan abubuwansu ji halayen da suka shiga kuma shine mai hukunta musu hukunci hukuncin nan kadari au shar'i ko kuma jaza'i wannan hukunce hukuncen su ne hukunci guda uku da Allah ya mallaka da su akwai alhukumul qadari wannan ba wanda ya ita ya saba musu hukuncin abin da Allah ya kaddara ka yi arziki irishin lafiya yi tunkiɗe ka faɗi ya haɗarin mota karye a datse ma saba makarce kurumce wannan shine hukumul qadar wannan hukunci na Allah ne shi yake juya shi a cikin mutane wannan hukuncin ba wanda ya isa ya ja da shi ba wanda ya isa ya ce Allah yi zazzabi ka ce a'a ina da ja to lahul hukumul qadar yana da hukuncin kadan. akwai hukuncin shar'i hukunci na shari'a shine ya umarta ya hana qur'ani da hadisi ika zabar kaza wannan lakal ikhtiyar kana da zabi Allah ya kyale wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna hadainahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura to wannan shine hukumin shari'a ya iya cewa in ka ce ba za ka yi ba kai zaman ka bar shan giya ce ba za ka bari ba kai wannan hukumin shar'i ne wa hukumin jaza'i da kuma hukuncin sakamako shi ma wannan abin da ya dora bawa dole ya ba sakamakon hukumu to sakamakon hukuncin shar'i ne yake bayuwa ka san makomarka da hukuncin ka a wajen Allah na hukumin jaza'i a baka sakamakon me ka aikata to kaga wannan da mushrikai da duk wani mai yin Allah da yake juyewa da kafirai da munafikai mai irin wannan siffar ai shi ya kamata a bautatawa shi kadai domin babu wani al'amarin wanda zai fita da hannunsa ko babu wani abu daidai misƙala zarra daidai ƙwayan zarra na amfani ko na cutarwa ta sai na shi ƙudurarsa da ikonsa da irararsa tana kan kowa amma saboda ubangiji madaukakin sarki haƙurinsa da afuwarsa da rahamarsa sai ka ga ana ka bijire mar ana kafurce ma ana shirka da shi waɗansu ma masu taurin kai suna ƙirƙiran mushi ƙarya amma ubangiji madaukakin sarki yana azurta su yana ba su lafiya to ba duk ba sa ganin wannan abin da yake musu ta lalace wa umli lahum inna kaidi mace yana musu kai talala ne ku kaga wannan zaka duba ina hankali ya bushe tunani ya kauce mutum zai bi shaidan ya wajabta kansa taɗewa da asara lalle ne wannan bai da hankali shi yasa ubangiji maɗaukakin sarki yake ba mu labarin irin waɗannan abubuwa domin ya shiga mu. mu ƙara cewa da Allah da binsa da mai da al'amari zuwa gare shi da dogaro da shi da kuma tsayawa a kan abin da yake mu tsaya da hannuwa a kan abin da yake mu hana domin akwai ranar da za a yi gube ban ƙwarya abin da ka aikata ne zai fito tare da kai ko ne sai ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da cewa قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تدعونه تضرعا وخفية لئن sallallahu alaihi wa sallam man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri wane ne yake tserar da ku a cikin dukkan tudu da kuma dukkan cikin ruwa tad'unahu kuna kiranta Allah tadarruan wa khufiya a bayyane da koyi da in an jaitana min hadihi kuna cewa lalle da in an jana min hadihi lalle idan ya tserar da mu daga wannan musiba daga wannan bala'in ne da na kunan na mina shakiri lalle tabbas wallahi za mu kasance cikin masu godiya da Allah kul Allahu yunajjikum minha kace ubangiji madaukakin sarki zai tserar da ku daga wannan musiba wa min kulli qarbi kai zai tserar da ku daga dukkan wani nau'i na bakin ciki da damuwa sun ma'abdin tushirkun sannan da kun samu wadata kun fita daga cikin masifa sannan kuma sai ku koma kuna shirka da Allah ubangiji madaukakin sarki anan yana ba mu labarin baiwa da ta goma shi da yawa kuji wa bayansa da yadda yake tserar da wanda suka shiga cikin kakanika ne a cikin dukkan albarri wal bahar dukkan tudu duk wani masifa na gobara na haɗari na abubuwa duk shine wannan duk ɗin da bala'ika da zai samu mutum na cuta a jikinsa ko a dukiyarsa ko da 'ya'yansa ko da waɗannan shine musibu da bawa yake samu a kan ciki dubban cikin ruwa igiyar ruwa wanda take cikin kwale-kwale ko take cikin jirgin ruwa yadda take tasowa ga duhun dare ga duhun igiyar ruwa iska ya taso yana tangal-tangal mutane su zamanto sun shiga cikin kayan da sun sadakar halaka suke sun ta kira Allah to duk lokacin da mutum kafiran makka da kafiran wancan lokacin duk lokacin da suka shiga cikin wannan musiba da bala'i to ba wanda suke kira sai Allah madaukakin sarki to amma domin a lokacin sun zamanto gabaki ɗayansu sun firgice sun fita daga hayyacinsu gabaki ɗayansu suna cikin damuwa imma dai a cikin wannan damuyoyin na tudu ko a cikin wannan damuyoyin da suke ciki na kogi yayin da iska mai kadawa ta zo ta kada to a lokacin ba sai su kadaita ibada ga ubangiji maɗaukacin sarki sai su kira Allah shi kadai da'unahu sai kaga suna kiran Allah tadarruan wa khufiya tadarruan suna kiran ubangiji madaukakin sarki a fili suna tadarru'i ga ubangiji madaukakin sarki wa khufiya kuma suna kiran ubangiji madaukakin sarki a cikin nutsuwa a cikin tsoye sai su rinka kiran ubangiji madaukakin sarki a cikin zuciyarsu sai sa malamai suka ce tadarru'an a zuciyarsu kuma harshen ba zai gushe ba yana faɗa waɗannan abu a wannan lokacin da suka shiga wannan masifar ba su san kowa ba sun manta da su dil lata da uzza da hubal duk a lokacin sun manta da su lokacin da suka shiga wannan masifar sai ka ji suna cewa la in an jana min hazihi ai hazihi shidda wannan tsananin da muka shiga wannan bala'in da muka shiga in har muka kukuta ya Allah da na kunan da mina shakiri wallahi za mu gode ni'imar Allah za mu kaskantar da kai ga da'ar Ubangiji za mu kiyaye dokokin Allah za mu daina haɗa Allah da kowa wannan alƙawarar suke Allah ya ba da irin wannan labarin da yawa a cikin Alƙur'ani haka halin kafirai suke wa idza massakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah duk lokacin da wata musiba da bala'i na tsanani ya same su a cikin kogi duk abin da suke kira suna manta da shi illa iya sai Allah shi kadai wallazi yusayyirukum fil bahri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'at tarihun asifun wa ja'ahum al-mawj min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين Allah madaukakin sarki ya ce shi ne wanda yake tafiyar da ku a cikin tudu a cikin ruwa yake gudanar da ku har sai lokacin da ɗayan ku shiga cikin kwale-kwale yana tafiya cikin iska mai daɗi tana kaɗawa yadda yake so yana farin ciki yana jin daɗi sai ta muguwar iska da igiyar ruwa ta taso ta ko ina ruwa ya kaɗa ta kowane waje sai kaga suna zaton hakika sun halaka to a lokacin sai kaga suna kiran Allah shi kadai suna in dai ka tserar da mu daga wannan bala'in za mu shiga mu zamanto masu gode ma amma in ya tserar da su ba za su gode mishi ba to a nan ma shi ne suke la'in an jana in dai ka fitar da mu da wannan to za mu gode ma sai aka ce kulka ce Allahu yunajjikum minha Allah yana tserar da ku daga irin wannan musibu yana tserar da ku daga su ba ɗaya ba ba biyu ba wa kulli karbin yana ba tserar da ku daga dukkan wani bakin ciki da tashin hankali ya yayi ma ya yayi mu amma yayin da kuka dawo lami lafiya kuna cikin halin raha zaman lafiya da kwanciyar hankali tuma tushe tushriku sannan sai ku rinka kira wani Allah ba Allah ba su subhanahu wa ta'ala sai su kira wani ubangiji madaukakin sarki sai su ta Allah madaukakin sarki da wani to kaga kenan abinda duk waɗannan yake nunawa cewa duk lokacin da mutum ya shiga cikin wani musiba yake cikin wani bala'i to abin da zai kira ubangiji madaukakin sarki shi kaɗai in kana cikin kuma yalwa kana cikin halin kwanciyar hankali Allah shi za zaka kira to kaga kamar yadda na faɗa a baya su mushrikan da in suka shiga halin kakanika yi Allah suke kira shi kaɗai in suna zaune ne cikin normal rayuwa to sai su kira wani Allah to amma mu muka samu wasu mutane yanzu in suna cikin masifa su kira wajen Allah wani Allah in suna cikin halin daɗi da kwanciyar hankali su kira wani Allah kaga wannan ai ba karamin barna ba ce ga rayuwar mutum ta musulmi ya kasance yana kiran wani Allah yayin musiba yayin bala'i yana kiran wani Allah kowane ne wani mu ko ka yana ya shehi wani zo ana gobara yana ya Ali ya Fatima ya Hussain, ya Hassan Nadawi ya Jilani ya Inyas to duk waɗannan bai kamata ka kira su ba lokacin da kake cikin halin kakanika ne ko kana cikin zaman gida a yayin bala'i da musiba da yayin neman taimako wanda ba wanda zai wannan taimakon sai Allah to Allah kaɗai ake kira ba a kiran wannan Allah ba a taɓa samu ba babu hadisi babu aya da ta ce a kira wani Allah yayin musiba Allah kawai ake kira kaka ya kamata mutane su ji tsoron Allah su daina haɗa Allah da wani su daina kiran wani ba abin da wani zai ma Allah ne mai tadabburi domin lokacin da ka kira wani ya riga ya mutu to kana nufin shi ma yana da tadabburi kuma ko yana nan ko baya nan ko yana wajen ko baya wannan yana da shi ma iko na cetonka alhali Allah ne kaɗai yake da wannan ikon sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم يكيدكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون نعم وبجد ما كنت سركي يقول كتي مسو هو القادر Allah madaukakin sarki shine mai iko ala an yaba alaikum azaban akan ya aiko muku da wata azaba min fawqikum daga saman ku aw min tahti arjulikum ko kuma daga ƙarƙashin kafafuwan ku aw yalbisakum shi'a ko ya cakuɗa ku ku zama kungiyoyi kungiyoyi wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd ya dandana wa shashin ku azaba ya dandana wa shashin ku a bisa shashi unzu kaifa nusarrifu al-ayati ku duba ku ga yanda muke jujjuyo ayoyi la'allahum yafqahun domin kusa fahimta su gani wannan aya ubangiji madaukakin sarki yana faɗa cewa shine mai iko akan ya aiko azaba ko da kuna zaman gida ba kwa cikin musiba in suna cikin daji bala'i ya same su suna kiran Allah shi kada in suka dawo gida sai kuma su kira wani Allah in suna cikin ruwa igiyar ruwa ta kada suna neman su halaka amma mai su ruwa ya ambaliya da su to sai su rinka kiran Allah amma da sun dawo gida lami lafiya sai kuma su rinka kiran wannan Allah to sai Allah ya ce ka ce musu Allah madaukakin sarki yana da iko ya aiko musu azaba ta kowace fuska ta lillita su min fauki ta sama yanda zai yi ruwan duwar wasu yi ruwan azaba kamar yadda wa al'ummatan da suka gabata au min tahta ko kuma ya yi girgizar ƙasa ƙasa ta dare da wuta ku rinka zindimawa kamar yadda yi wa wasu au ku ko ya cakuɗa ku ku zama shi'an ku zama ƙungiya ƙungiya wai zai ba'dukum ba'sa ba'd shashin ku ya rinka kashe shashi ya fitine ku shashin ku ya rinka hasara da shashi ya rinka faɗa da shashi da rinka rigima da shashi ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa wannan cewa duk in ya ga dama allah maɗaukakin sarki zai aiko azaba ta kowane hannu shine mai iko akan dukkan komai don haka ku guji saba mashi ku guji shirka da shi domin sai musiba ta same ku in ba ku ba kuma ubangiji madaukakin sarki idan ya juyo ya yi fushi a kanku ba abinda zai hana in ya muku azaba ta zo a kanku shi yasa Allah yake ba da labari ikonsa da hakan don mu tsorata amma saboda cikin rahamarsa da jin kansa ya a wannan al'ummar tamu ta azaba ta sama ta rajimu wal hasbu ya ɗauke mana azaba ta ai girgizar ƙasa duka mutane su halaka imam bukhari ya fitar da hadisi rahimahullah yake cewa qul huwa al-qadiru ala an yab'ath alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون يتي يلبسكم أي يخلطكم من الالتباس يتشاكؤكم كزما قرب صنفي قنجيا قنجيا طريقة طريقة yare yare kuna ta kashe kawunan ku abdullahi ce wannan aya ta sauka ul huwal qadiru ala an basu alaikum azaban min lokacin da take sauka da Allah ya ce ka ce musu ubangiji madaukakin sarki yana da iko ya sauko da azaba daga saman su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'udhu bi wajhika ina neman tsari daga fuskarka ina neman tsari daga gare ka ina tawassali da fuskarka mai girma ka tsare mu da azabar da za a aiko mana daga sama Allah ya ce au min tahti arjulikum ko daga karkashin kafafuwanku manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a uhudu bi wajhika ina neman tsari da fuskarka a kare aw yalbisakum shi'a ko ya rarraba ku kungiyoyi kungiyoyi dariqa dariqa wa yuzifa ba'dakum ba'sa ba'd shashin ku ya rinka dandanawa shashi kisa da bala'i da musiba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam halihi ahwan aw aysar sai maza ala ce wannan ya fi sauki ita ta fi sauki wato a cikin azabar nan da Allah bakin sarki guda uku da yayi Maza ala sallallahu alaihi wasallam zai ce inda a ce da ta zaba to wannan ita ce za a zaba ma ita ce mai sauki sauki to da ai azabar farko ya aiko azaba daga sama in ta zo kowa da kowa za ta kashe ba wanda zai rayu azabar girgizar kaza in ya girgiza ta kowa da kowa zai mutu amma azabar mu zama kungiyoyi yare-yare muna faɗa da kisa da juna wannan ba gabaki ɗaya za a haɗe ba irin yanzu yakin da za a yi hausawa da fulani manoma da makiyaya irin duk wannan yaƙi na ƙabilanci yaƙi na ƙungiyoyin addini izala da ɗariƙa yaƙi kaza da kaza waɗannan yaƙe-yaƙe da hassada da cin duduniyar juna da menene za ka ga yadda za a yi ko da an yi clash ɗin fulani masu kiwo da makiyaya za ku ga a wani gefe ne aka yi kuma wasu mutane ne aka kashe wasu ba su san abin da aka yi ba ko da za ka ga an yi faɗa tsakanin kabilar kaza da kabilar kaza a wani yanki ne wasu dai su ji labari ba su sani ba amma inda azaba za ta zo daga sama ta rufta kowa da kowa zai tafi to shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam yace a raba mu kungiyoyi mu rinka kisan juna da faɗan juna da fadace-fadace wannan da rigingimu yace shi ya dan fi sauki wani hadisin kuma imamu ahmad ya ruwaito sa'id bin sa'ad bin abi waqqas yake cewa mun taho tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sai muka wuce ta masallacin bani mu'awiya manzala sai shiga cikin wannan masallacin ya raka a biyu sai muka yi sallah tare da shi fana ja rabbahu azza wa jalla tawilan thumma qala manzala sallallahu alaihi wa sallam yana munajati bayan ya gama a biyu kenan sai yake gana da ubangijinsa ya tabi yana addu'a thumma qala sannan yace sa'altu rabbi salatan yace wannan abin da kuka gani na dadi ina ta ibada ina roƙon Allah na tambayi ubangiji na abubuwa ne guda uku sa'altuhu Allah yi ga ummati bil gharati fa aqani ha na roƙi Allah na ce ya Allah kada ka halakar da al'umma ta gabaki ɗaya da ambaliyar ruwa Allah roƙi sarki ya ce an al'umma manzala sallallahu alaihi wa sallam da za a yi ba a yi wani ambaliya wanda zai tashe mu daga aiki gabaki ɗayan mu ya kashe wa sa'altuhu an la yuhlika ummati bis sanati na umarce shi na kai roƙe shi ya Allah kada ka halakar da al'umma ta da fari fa aqaniha yace an baka ba zai yi ba a ce gabaki ɗaya al'ummar musulmi an yi fari a kowane gari an rasa abincin ci amma ta iya yiwa a yi fari a wancan gari a yi fari a wancan yankin a yi wani wani lokacin ma da aka yi fari a wancan yankin to a wani yankin ma lokacin aka samu abinci lokacin da aka yi ruwa ya karanci a can sai kaga can gun ruwan ya ishe su amma so su ke a tsaya amma a ce gabaki ɗaya al'umma musulmi totally garurukan al'umma gabaki ɗaya na duniya a ce an yi barin da ko ina ba a samu abinci ba maza Allah ya roƙi Allah ya ce ya Allah kada ka yasa? Allah kuma ya ce an baka wa ta'altuhu Allah ya ce ala ba'sahum bainahum kuma na yi roƙo kada Allah ya sa iyayyarsu da yaƙi da cin dunduniyar juna a tsakanin al'ummar musulmi kama na amiha Allah madaukakin sarki ya hana ni imamu muslim ya rawaito wannan hadisi to kaga kenan ba za a daina wannan rigingimun ba tsakanin kungiyoyi tsakanin kabila tsakanin addinai dole za a yi ta wannan rigingimun da tashin hankali wani hadisi na khabbas ibn arab wanda ya halarci badar yace wani lokaci na zo wajen manzala sallallahu alaihi wasallam yana sallar dare wanda muka sallace shi da ita ga baki daya har zuwa alfijir yake to mu duba fa yanda ake ibada mala wajen manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo bayan isha yana so ya ganshi, kawai sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya tada sallar dare sai ya bi shi in ya gama sallah sai ya ganshi. aka yi ta sallah aka yi ta sallah aka yi ta sallah haka da alfijir ya ce munan yanzu izu biyu inda masallacin da ake izu biyu ban ka Ta shi ne takaici wallahi ka rasa mutane ne za ka ce musu yadda kasar ka ɗauki bulala ka ga shiga unguwa kai ta dukan mutane saboda ba su san ciwon kansu ba ko kaɗan kwata-kwata mutanen wallahi mutane ba su san ciwon kansu ba wannan fa ba ramadan ba ne ba normal kwanaki ne na duniya normal ba ramadan ba ya shiga zai gana da manzo Allah sallallahu alaihi sallam. tun bayan isha'i manzo Allah ya kabbara aka yi ta sallah aka yi ta sallah asar da al-fijr yake فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته فقال يسلم فقلت يا رسول الله نتي يا من صلى الله عليه لقد صليت صليت الليل ثلاثا ما رأيتك صليتها مثلها na ga irin wannan sallar da kai yau ba mu taɓa ganin ka kayi irin ta a ɗauke dare tir ana sallah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ajal innaha salatu raghab wa rahab raghab wa rahab yace in sallah ne sallar da take kwadayi da kuma tsoro sa'altu rabbi azza wa jalla fiha salata fitan a cikin sallar nan na tambayi ubangiji na abubuwa uku fa afani isnataini wa mana'ani wahida ya bani biyu ya hana ni uku na tambayi al'umma na tambayi ubangiji madaukakin sarki kai ya halakar da al'umma ta gabaki daya don wani zunubi da suka aikata irin halakar da yawa al'ummatan da suka gabata Allah ya ce an ta. na tambayi ubangiji na cewa kada ya bayyana da abokan gaba wanda ba daga cikinmu ba gabaki ɗaya abokan gaba su zama to cewa sun yi rinjaye a kan musulmi Allah marubutun sarki ya ce an baka na tambayi ubangiji na kada ya rarraba mu ƙungiyoyi mu rinka dukan juna muna kashe muna faɗa da juna Allah marubutun sarki ya ce ba a baka ba wannan aka hana ni manzala sallallahu alaihi wa sallam a wasu hadisan ya nuna cewa ba za a taɓa saka wasu kafirai a makiya addini su ɗaukaka har su gaba da musulmi su yi sai fara Allah ya yi wannan alƙawari sai dai sharaɗin ne ne a wasu ruwayoyi suka nuna sai dai inda musulmi suka haɗa kai wato ba yadda za a yi makiya Allah kafirai su ɗaukaka akan musulmi sai sun samu haɗin kan musulmi sai bango ya tsage yau duk wannan ɗaukakar da arna suka samu amerika da isra'ila suke abin da suka ga dama ƙasashen musulmi suka samu lagonsu wa'yansu suna ganin su ne su su za su kare su su za su yi komai kuma yanzu ta bayyana ba za su iya kare su ɗin ba wanda wannan yakin da ake yi ba karamin darasi ba ya koyawa kasashen musulmi kuma sun fara darasuwa kuma bayan yakin za su canza abin da suke tunda yanzu suna faɗa kirkiri 'yan kasashen da yawa manyan su har shugabannin suna cewa da mun da ta amerika da isra'ila za su kare mu shi yasa muka kashe biliyoyin kuɗin mu triliyon dalar ba suke gina musu waje su kawo su da sojojin su da menene da menene su yau sun wayi wanda kake kawo don ya kare ka an an harba bom sojojin fita suke daga din, da gudu su tafi gidajen ungoyi suna koyewa to wannan ta kawo su kare ka in banda mahaukata dama sun zo dai su kare isra'ila kuma duk bababan da ake harbawa amerika ta isra'ila kawai take ba ruwan da ta kasashen musulmi ba ruwan da na kasashen musulmi kuma iran abin da ta faɗa duk yadda ka so ka ce ta doki kasashen musulmi to ya za ta yi nan ne jiragen yaƙi da rada-rada da suke leƙen asiri da manya-manyan makamai na kai uh, ɗauki da menene suke in kana faɗa da mutum in ba ka daki nan ba ya za a yi ta ina kafin a taho daga makami daga amerika a zo ka shirya amma yana kusa da kai zai dake ka me ya kamata ka yi ka fara dukan wannan na kusa da kai nan yanzu ni ina faɗa da alaramma kawai sai na ga waɗannan da malam da su suke kawo mishi taimako in na samu dama ya dan faɗi ba zan naushe wanda wanda yake kawo mata taimakon ba ana yin naushe wanda yake kawo mata taimako kuma suka faɗa a fili cewa kuma yanzu sun samu na'urar yakin da aka yi ta baya duk yakin da aka yi na baya ba sa ganin daga ina ake kai musu farmaki yanzu bayan yakin kai ta ba su na'urar da duk inda aka taso jirgi suna gani kuma suka ce in daga best aka taso aka da best ɗinsu to za su da best ɗin america in daga kasa aka taso aka da din ɗinsu za su da fetur ɗin wannan ƙasar aka taso ba daga saudiya aka da din ɗinsu suka da fetur ɗin saudiya samun kuma sun faɗa to ai ba wani yana cewa kasan musulmi wai suke duka cyprus da suka daki cyprus kasan musulmi ce a turai take amma nan best din ingila ne ya ba america dama america ta nema zai yi amfani da ita ake tashin jirage da kayan yaki daga su koyar zuwa yi ana kaiwa can su ma aka dake su to cyprus kasan musulmi ce wani yanzu yana cewa yana dukan kasan musulmi ai ba ɗin din america aka daka wani yanzu yana ji ana duka fetur fetur din aka daka malami wala yajri man nakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kada kiyayyen wasu mutane ta hana ku yin adalci mu abin da Allah ya ce mana i'dilu ko aqrabu taqwa ba yadda za a yi ko aqidan mu ba dai ba ba ma san aqidatu su ba amma dole sai mun mutu adalci yadda suka shiga cikin wannan dan sun daki kuwait sun daki saudiya sun daki imarat musamman imarat duk nan wani dan karamin gari ne na yahudawa duk inda ake cutar da musulmi a duniya a imarat daga imarat aka wargaza libya daga imarat aka wargaza sudan daga imarat aka wargaza iraki daga duk aka wargaza suriya yanzu dan sun da ke hotel hotel da kamfanoni inda waɗannan masu takatsi din tsara yadda za a warga da kasashen musulmi har laifi ne za ka mu muna ta addu'a ku, rubu ta duka ta duka kuma muna ta muku addu'a Allah ta duk inda kuka duka dukan ya je fala yajrimannakum shana'anu qawmin ala Allah ta'ala ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit taqwa duk inda ka ga wani arni ya samu gata ya samu nasara akan musulmi to da musulmi ɗan uwan ma haɗa kai ko a Najeriya duk wannan arnar da suke abin da suka ga dama ai musulmin mu ne suka ba su kofa wannan manyan musulmi ɗin, Foma president da Foma general general da Foma menene suka sun san su tare suka yi aiki suka ce musu a'a ba za su yi ba amma dan sun san ba su kishin al'umma su da yawa daga cikin su haka wannan ayoyi aya ce a gare mu mu san me mu Allah madaukakin sarki ka taimaki musulunci da musulunci Allah ka adagawa addinin musulunci Allah duk inda musulunci yake ka ba shi karfin gwiwa ka ba shi nasara Allah ka karya kafirci da kafirai ubangiji madaukakin sarki sai mana maganin azzalumai a duk inda suke ubangiji madaukakin sarki ka kawo mana dauki a kasar mu Najeriya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ubangiji madaukakin sarki ka iya mana da iyawarka Allah ka sauƙaƙe mana duk halin da muke ciki ubangiji madaukakin sarki ka iya mana ya zal jalal wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wurin an tura wannan application din nan da tura